الرحمن Imamul قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب da zai yi bayani akan sa suna rabah a baya an faɗa mana a cikin wancan hadisin a cikin hadisan baya cewa manzo Allah sama ya so ya canza waɗannan sunaye ya hana sawa ko a cikin rabah ai ko rabah abinda ake ce ma rabah masdari ne rabiha yarbahu rabiha yarbahu riba kenan fa ma rabihat tijaratuhu kaga arribhu shine ka samu me ka samu abinda kake fata a kasuwancinka idan aka ce rabihat tijaratuhu ai kasabat kasabat wato kasuwa ta riba kenan kasuwa ta yi kyau kishiyarta ita ce kasadat ko hasirat eh, in an ce rabi har tijaratuhu zidduha shi ne ne kasadat ko kuma a ce hasirat to rabah ya halasta a sama mutum suna rabah eh? baban bilal sunansa rabah ko حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم قال حدثنا إكرمة عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال قلنا رواية صحابي لك صحابيك قال يتي لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه a lokacin da manzala sama ya kaurace ma matansa ya wata guda kwana 29 asbabul hijira din asbabul i'tizal din malaman malaman tafsiri sun tattauna akan eh mutum ya karanta suratul tahrim littafan tafsiri zai gani bayanan da malamai suka yi me dalilin da yasa manzo Allah sama ya kaurace ma matan nasa wata guda kwana 29 ya tafi daya ga wata 29 kuma sai gashi ya dawo nana shi tace radiyallahu anha tace ba wata ɗaya kace za ka yi ba ai sauran kwata bai cika ba irin wai ta nuna masa din nan ba fata damu ba yanzu Allah su sanar mai ciki ai wata yana yin kwana 29 yana yin kwana 30 cike wannan kwana 29 hmm? to shi ne lamba a tazalan nabi sama nisa'ahu lokacin da manzo sama ya kaurace ma matansa Umar ya ce fa idza ana bi rabah ce gani ga wani da ake ce mishi rabah gulami rasulillah sallama bawan annabi sallama ne amma manzon sama ya yanta shi mun ba da wannan ka'ida cewa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi sallama baya barin bawa a ƙarƙashin sa saboda karam duk bayin manza Allah sama yanta su yake duka so da aka gulami rasulillah sallama yaron manzon Allah sallama da yaro nan ana nufin yaron gidansa fanadaitu ya rabahu sai na kwala masa kira na ce ya rabah ista'zin li ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam je ka neman min izini wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na umar ya zo ya ji labari domin cewa aka yi manzo da sama ya tafi matansa abinda aka yada a gari ke sai na umar ya ce yana cin abin da bai taba tayin hankalin shi bai taba tashi kamar wannan ranar ba aka ce tsallakan nabi su sama ni sai a hukullahun aka ce manzon sama ya ya saki matansa duka wannan ke nuna maka darissa babban mutum idan abu dan karami ya faru da shi to ko ina ji ake yi shine zannatul alimi yudrabu la tib idan malami ya samu zaniya daya to sai a buga ganga a gari ana sanarwa dan abu kaza yi dan kadan sai ana yadawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam i'tazala nisa'a ya kaurace musu ya kaurace musu ya koma masallaci ya tare kuma dakunan su gidajen su gefe kusa da masallaci suke sai ya koma masallaci ba ruwan shi da su to sai aka je kawai aka yada cewa ai manzo sama sakin su yayi sannan na biyu yana nuna maka girman a girman mas'alar saki a ta a cikin musulunci ashe saki ba wani abu bane kamar yadda muka mai da shi yanzu kaji mutum yana cewa shi mace a wajen shi kamar hula take yanzu nan zai sa yanzu nan zai cire ka kai ba karimi ne la'imi ne kai eh? ga duk wanda yana ciki sannan wanda yana nuna hadisin yana karantar da mu ashe duk matsayinka a gida in ka zo ka nemi izini kar ka fada sagidu na umar babban mutum ne a gidan manzo Allah sallama mai daraja sannan kuma akwai diyarsa a gidan amma da yazo sai da yace aje a nema masa izini wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisin yana karantar da mu ashe ne jawazu tasmiyati bi rabah shine mahallin shahid dama na fikin hadisi ya halatta a sama mutum suna rabah waɗancan duka hannun da suka zo kamar yadda muka bayani a karatun baya cewa duka na hayu karahatu tanzihin an hana amma ba an ce haramun ba ne inda dai za a kauce a sa wasu sunayen to ya fi fiye da sa sunayen raba babu asma'il an biya'i babun da zai yi bayani a kan sa sunayen annabawa ya halasta ko bai halasta ba a sa sunayen annabawa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني موسى بن يسار سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتشي ياجد سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يناتشي النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بالسبي وساسونانا manzon sun ya ce halal ne a sa sunansa ya halatta in ka haifi ɗa ka sa masa muhammad domin ba a kiran manzo Allah su sama da muhammad ba a kiransa la taj'alu du'a ar-rasuli kuma ka du'a ba ba, ba ya halarta kawai ka zo ka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad to kare idan ka ce ya Muhammad an san ba manzan sama kake nufi ba bace shi yasa a zamanin manzon sama akwai Muhammadu na ai akwai masu suna Muhammad ai akwai masu suna Muhammad kaga akwai Muhammadu ibn Maslama yana cin manya-manyan sahabbai kuma yana cin aminai a cikin sahabbai shi yasa sai na umar radiyallahu anhu ya dauke shi a matsayin shi ne mai masa bincike akan duk wani mutum shi yake baya masa bincike a kai ko sukan mutum akai a game da harkar gwamnati to sai na umar sai ya sa muhammad ibn maslama radiyallahu anhu shi zai masa bincike a kansa sannan kuma karshe-karshen rayuwar mazan sama ai sai na abubakar yana da muhammad ko muhammadu na abubakar wanda aka haife shi a hijjatul wada'i aka haife shi a zulhulaifa wajen miƙatin mutanen madina a nan asma'u bintu umai mamarta ta haife shi matar sayyidina abubakar radiyallahu anhu to kaga akwai wani amma wala takannu bi kunyati amma ka kusa alkunyata domin ya halasta yana cikin girmamawa a ce ma manzon sama ya abal qasim domin balarabe girman da zai baka na ƙarshe shine ya kira ka da suna ya ce ma baban wani ukannihi li ukrimahu wala ulaqibuhu ce ina ina masa alkunya saboda in girmama shi to daga balarabe girman da zai baka na ƙarshe shine sai ya ce maka ya aba fulan ya ce baban wani to kai ka haka haihu eh, ka ga ƙwanka. Eh, to a danganta ka zuwa ga ɗanka babban abu ne a wajen balarabi hmm? kamar yadda shi kuma a takarcin ba amerika ba ture shi kuma da yake ya fi kowa takarci kira ka da sunan baban kawai shi ne ya gama girma baka shi ne sonim da kuke yi to ba amerika ya kira ka da sunan babai hmm. eh, sunan ka shi ke kawai sunan baban ka mudi kai kuma sunan ka tanku kawai da ya ganka sai ce sai ce ce maka mudi to ya gama girmama ka kenan saboda takarci to a musulunci a girmama ka a girmama a kira ka da sunan ɗanka a danganta ka zuwa ga ɗanka ce ma baban wani tun a jahiliya haka ake kuma musulunci ya istisabun sa ya dauke shi aka aka aka bashi yana cin al'adab allati tawarasa hal islam wanda musulunci ya gada to kaga shine hikimar cewa ka a sa alkunya to amma mun faɗi cewa malamai sun yi saɓani a kan wannan halin muka ce mazhabin da yafi shine mazhabin Malik rahmatullahi alaihi al-Imam Malik yace fi hadratihi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo sama ke da rai shine aka hana a sama wani abul qatil amma bayan rasuwan manzo Allah ta sama ya halatta kowa a cikin in kan haifi da ya halatta ce maka abul qatil saboda yanzu babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a lokacin da manzon sama yake da rai a shiga kasuwa ya ce ya abal qasim manzon sama ya waigo kaga ya shiga damuwa kuma ba shi kake nufi ba fa inni ana abul qasim domin ni ne abul qasim ni kadai la wahdahu la sharika lahu amma bayan rasuwarsa ya halatta a sa mazhabin malik wannan hadisi ne sahihi kun ga kenan a sa sunan me ya fiƙi hadis nan ta sammu bismi manzan sama shi ne kuma ne khatamun nabiyyi babu asma'il anbiya ashe ya halatta a samu mutum suna muhammad ya halatta a samu mutum suna muhammad shi sunan ma'anarsa ma kawai ta isa ma'anar kawai ko da baka san kowa ne ne ba in ka ji ana cewa muhammad amma kana jin larabci ka san ma'anar larabci an ce maka muhammad ka san wanda ake nufi ka san ma'anar to za ka sa to balle kuma dan mai suna sallallahu alaihi wasallam eh? shi ya sa wasu suka kirkiro hadisin ƙarya cewa diyarin da aka samu shi muhammad to ka abu gai kawai ta tsiya ya ta tsula tsiya shi ke eh. Eh. kakku duke shi kakku zagai hadisin ƙarya ne in yaro ya laifi a dukai eh, akwai duka a musulunci ana duka ka a mai da yara su zama kawai wasu shagwababbu su ta yin abin da suka ga dama in sun yi abin za a duke su a duke su amma dukan da ba mai cutarwa ba ne haddasa na adamu حدثنا haddasa na shu'ubatu an ربما لدي babban malami an anas ibn malik qala kana annabi sama fi suq aka ce manzalla sama ya kasance wata rana a kasuwa kaga manzalla sama wa yamshi fil aswaq imali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq manzalla sama yana shiga kasuwa فقال رجل يا أبا القاسم كوسي وني قال كرايت يا أبا القاسم يا بابا قاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم كوسي من سمع يويكو kun ga abinda muka faɗi da zuko faƙala ya rasulullah innama da'awtu hada sai ce ya ma'aikin Allah ina ba kai nake kira ba wancan nake kira eh? faƙalar nabi sama ta sammu bismi wala ta kannu bi kuniyati to kun ji asalin hadisi manzan sama ya shiga kasuwa aka tsala ma wani kira ana ce mashi abul qasim aka ce ya abul qasim manzan lasa kuma ya waiko sannan wannan hadisin akwai bazi a cikinsa yana nuna manzo sama bai san gaibu ba Ga shi an kira wani ba shi ake nufi ba amma manzo Allah sama ya waigo kage da ya san gaibu me zai yi ai ba zai waigo ba tunda wannan ba an yi shi bane ba ba bace balle ka ce ai samfoti ne kawai ake yi dan a samar da hukunci a'a manzo Allah sama hakikatan bai gane cewa ba shi aka kira ba sai waigo da ya waigo sai wance ya ce sai ya ji kunya ya ce ya ma'aikin Allah wallahi ba kai nake ya za yi maka kiran kiran mafarauta a kasuwa eh? ai wane nake kira to daga nan sai manzo mai bada wannan ka'idar cewa ba laifi a sa sunansa tunda sunansa Allah ya hana a kira a kira wannan sunan karara ba za ka zo kana kiran sunan manzo sama kana cewa ya Muhammad ba yasa wancan mai waka ai da yi ladabi ba bayan abin da ke cikin wakan na ta ya muhammadu ka kula da ni ya muhammadu kaga ba ladabi a ciki to shine wannan حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن عبد الحيثم القطان قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام وأن قال سماني النبي صلى يوسف وأقعدني على هجره ومسح على رأسي وأن حديثا أنسى موشي لقى يوسف بن عبد الله بن سلام abdullahi ibn salam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifi da da aka haifa masa da din nan sai ya sa masa suna yusuf to shine yusuf din ke bada labari yace tsammanin nabi sama yusufa manzon Allah sama ya sa mun suna yusuf da kansa ka ga me asma'ul anbiya annabi yusuf alaihi salam wa aq'adani ala hijrihi sannan manzon Allah sama ya zaunar da ni akan cinyarsa wa masaha ala ra'ati sannan manzo Allah sama ya shafi kaina kage wannan yana nuna mana ya halatta wani ya sa ma ka ba wani ya sa ma ya sa maka suna e, ya halatta domin haƙƙin ka ne za zai ba zai abin nan al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin a cikin Tuhfatul Mawdud yana da fasali da ya cewa anna tasmiyata haqqul aba' sa suna haƙƙin iyaye ne maza ba haƙƙin uwaye mata ba ne ba laifi kai shawara da ita amma ba wai kwaraba ba ko kuma ka sa suna ita ma ta sa ta eh? sa suna ta ce sunan bai mata ba ka sa suna ta ce ita bai mata ba ta canza a yi sai dai in ta zama abun ɗin in ta zama ita ce abu shi kenan in kuma ka juya aya kamai da kamai da aya a rija an nisa'u matun 'ala da ka ko dadin karanta ma ba yi to ne amma haƙƙi ne na ubanni idan suka tarihar suka ba wani to ba laifi ba ne amma haƙƙi ne nasu sannan hadisin yana karantar da mu yadda manzo Allah su sama yake kula da kananan yara yana son kananan yara amma fa ana musu tsafta in kaga kana son yaro to ba majina a hancin shi irin yara da ake barin su gaja-gaja ba ba za ka so su a zuciya ba da ƙur'ani ya kawo danun mukhalladuna sai ya faɗi maza, hasibu ra'aytahum madha hasibtahum lu'lu'an mansura ba gaja-gaja suke ba daga zalunci ne alƙabarin yara da ƙazanta wannan soyayyar da ake son a nuna ma yaran ba za a iya nuna musu ba ai ba ba daidai bane ka sa malamalin ɗan ka fara sal shadda ka sabuwa sai kai wani yaro ya zo da gaje-gaje ya zo kawai sai ka ɗauke shi saboda tawalu'u ah, to kaga shi ne wannan suna tsafta sannan kuma manzalla sama yana shafa kan yara yana sa musu albarka ba shafa kawai ba yana yi musu addu'a ya sa musu albarka duk kaga wannan ana da bukatarsa mahalli shahin na fikihun hadisin shine ne wa sammani sammanin nabi sama yusufa yusuf mina al-anbiya ko Allah ya kara mana fahimta wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa